يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار يا أمواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake tara mu a cikin wannan daki ba don mu siya ba ko don mu siyar sai don mu tunatar da junanmu abin da ya sauwaka cikin wannan littafi na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha yau muna nawa ga wata kenan 21 ga watan rabiul awwal wanda yayi daidai da wato ainihin ishirin da shi ma ɗaya ko shi ishirin da biyu ga wata na wato ainihin 2016 ko miladiya idan har ya inganta aiwuwar annabi isa alaihi salatu wassalam a ci gaba da wannan karatu da muke yi a cikin wannan littafi na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama min takbiri ila taslimi ka annaka taraha yau za mu tashi akan wato ainihin manhajul kitab wato manhajul kitab malam zai mana bayani wani irin hanya zai bi wato wallafa wajen rattab wannan littafi shine manhaj bi ma'ana kaman ka'ida ka'ida da zai kasance zai rakaza littafin a kai insha'allahu wato malam yake cewa walamma kana mawdu'ul kitabi innama huwa bayanu hadiyin nabi sallallahu alaihi wasallama fi salati kana min albadahi allah allah اتقيد فيه بمذهب sababi لسبب mara مر ذكره malam yake cewa walan kana mawdu'ul kitab yayin da mawdu'in topic din wannan littafi ya kasance inna ma huwa bayanu hadiyin nabi sallallahu alaihi wasallama fi salati lallai ya kasance shine shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da sallah tunda abin ya kasance haka ne yace to kana min albarihi ya kasance abu ne wanda ya fito fili albadahiyu bi ma'ana shay'un wadih abu ne wanda ya fito fili menene kenan yace Allah ataqayyada fihi bi madhhabin mu'ayyanin bazan wato ainihin daura littafin nan in ce dole ni ba zan kawo wani abu ba sai abin da ya zo akan wata mazhaba ina fatan an gane wato bi ma'ana ni ba zan yi takalidanci ba in ce ba zan kawo wani abin da bai zo a mazahabar da nake ciki ba duk mazahabar da na ga sunna a ciki zan ɗauko ta ina fatan mun gane yace Allah a taƙayyada fi bi mazhabin muayyanin ba zan wani ayyana mazhaba ban ce dole sai ita li sababin ladhi marra zikruhu saboda sababin da muka wuce a baya domin sababin da muka wuce a baya ya ce shi duk inda ya ga hadisi ɗauka zai yi abin kuma da ba hadisi ba wurgi zai da shi duk girman wanda ya magana in dai ba in yayi karo da na hadisi zai hurgar da nashi ya ɗauke hadisi ina fatan mun gane yace wa inna ma uridu fihi abin sani cewa zan koro a cikin littafi na dinnan me zan koro ma sabata anhu sallallahu alaihi wa sallama abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kama huwa mazhabul muhaddithin kamar yadda yake wannan shine mazhabar malaman hadisi qadiman wa hadithan na kusa da na nesa bi ma'ana na zamanin nan da kuma zamanin da suka gabata mazhabun malaman hadisi shine su dinga daukan duk abin da yazo daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko da ya ci karo da maganar wani malamin su suna wurgi da wato ainihin abin da ya daga gurin malamin su suna daukan wato abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malam sai ya yi wata magana a ƙasa ya ce ƙala abul hasana al-laknawi imamun laknawi ya ce fi imamil kalami fi ma ya ta'allaku bil qira'ati imam ga abin da malam laknawi yake cewa ya ce wa man nazara bi nazari al-insaf duk mutumin da ya kallo na adalci wa ghasa fi biharil fiqh ya kuma yi iyo a cikin wato kogo ko kuma a cikin rafi na fiqh wal usul da usul fiqh mutajannibal i'tisaf zai dinga da kai dangane da ra'ayinsa duk wanda wato ainihin ya yi nutso a cikin littattafan fiqh da usul to zaka samu zaka samu mutumin nan zaka same shi yana da kai idan zai da kai ya'lamu ilman yaqinan idan har mutumin ya san ilimi na gaske to za ka samu anna aktsar al masail al far'iyyah wal asliya allati ikhtalafa al ulama fiha za ka samu duk wanda ya nutso a cikin littattafan usulul fiqh da fiqh za ka samu duk wani abu da aka yi sabani na fiqh za ka samu malam ya ce fa mazhabul muhaddithina fiha aqwa za ka samu maganar malaman hadisi a cikin wannan fanni ita tafi ƙarfi min mazahibi ghairihim dangane da bin da ba na malaman hadisi ba za ka samu malaman hadisi magana su tafi ƙarfi wa anni kullama asiru fi sha'bil ikhtibar malam yace annaknawi kenan yake cewa duk inda ya samu an yi wani sabani ina fatan an gane ajidu qaulul muhaddisina na qariban min minal insaf yace zaka samu maganar malaman hadisi ita tafi kusa da adalci falillahi darrahum Allah ya saka musu da alkhairi wa alaihi shukruhum Allah ya gode musu kadhalika al-aslu hakan nan idan aka yi sabani a asali na shari'a kai fala ya ba zai kasance haka ba ji malam laknawi wa hum warafatun nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan domin sune. wato magagan annabi na gaske wa nawabi shar'ihi sidikan kuma su ne ma'abuta shari'ar musulunci na gaskiya ba na baki ba yace hasharna Allahu fi zumaratihim Allah ya tasar da mu ranar tashin kiyama a tawagar su wa wa amanatina ala ala hubbihim wa siratihim yace kuma Allah ya tafiyar da mu wa amatana ala hubbihim wa siratihim Allah kuma ya kashe mu dangane da soyayyar su kuma ya ba mu ikon bin tafarkin su malaman hadisi kenan to idan muka duba wannan hashiya ta farko kenan za mu ga ya sake sa hashiya ta biyu ko yake cewa hashiya ta biyu kala subuki imamu subuki yake faɗa a cikin fatawarsa yace wa ba'a bayan haka fa inna ahamma umuri muslimin as-salah mu sani cewa babban abin da musulmai suke kishin ruwansa a yau shine sallah ba su yi sallah ba yajibu ala kulli muslimin ihtimamu biha ya zama wajibi akan kowane musulmi ya damu da al'amarin sallah wal muhafazati ala ada'iha ya kuma damu da kiwaye wato ainihin yadda ake sallah din wa iqamati sha'airiha da tsayar da wato ainihin alamomin sallah din وفيها أمور مجمع عليها لا مندوحة yace a cikin sallah akwai abubuwan da wajibi ne a ciki anil itiyani biya mutum ya koye shi wa umuri ulama a fi wujubiha akwai wasu al'amura da malamai kuma suka yi saɓani wajen wajabcin a cikin sallah wa tariqur rashad fi dhalika amran malam yace amma hanyar shari'a dangane da waɗannan abubuwan da aka yi saɓani cikin sallah da abubuwan da yake wajibi ya za a yi ka fita daga cikinsu ka san su yace al'amari ne guda biyu yace al'amari na farko imma an yi taharar khuruj min al in amkana idan aka ce an yi sabani a cikin abu to idan da hali ka fita a cikin sabanin wa imma yanzuru ma saha an nabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma ka duba me inganta daga cikin sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa yatamassaku bihi sai ka yi da shi fa idza fa'ala zalika idan ka aikata haka kanat salatuhu sawaban sallar mutum za ta kasance wato ta dace saliha ta zama salihan sallah dakhila fi qawlihi ta'ala za ta shiga cikin farfajiyar fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa ne faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan sallar ka za ta kasance wato sallah saliha wanda yake kwaɗayin ya haɗu da ubangijinsa to ya dinga aikata aiki na kwarai wato idan ka yi sallah irin ta manzan allah sallar ka ta kasance kenan ta kwarai malam ya ce kultu ji malam albani sai ya ce ni ma sai na ce wato zai yi komen akan abin da imamu suluki ya faɗa kenan ina fatan mun gane ya ce walwaju sani aula ya ce magana na biyu ita ce tafi ya kai imamun laknawi yace menene laknau yayi bayani na biyu yace ai fa ya kudin ya yi ku kawai da sunnar manzon Allah mala albani ce to ba wani waye khuruju min al-khilaf an gane in an kana ce kawai qultu malam ya ce wajhu thani aula magana ta biyu ta riko da sunna ita ce kawai bal huwa al wajibu ita wajibi ne ba لأن الوجه الأول wato magana ta farko. ما عدم إمكانه في كثير من المسائل لا يتحقق به أمره صلى الله عليه وسلم idan aka ce ka ɗauki maganar da duk kake so ka ɗauka ba ka yi riko kenan da sunnar manzan Allah ba amma idan aka ce kai ka lalaba ka duba sunnar manzan Allah ka ga anan ne yi riko da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa sallu kama muni. يصلي لأنه في هذه الحالة ستكون صلاته حتما على خلاف صلاته صلى الله عليه وسلم yace idan aka ce ka ɗauki kowanne ka ɗauki abin da ka ga dama in za ka fita daga sabani to yace a wannan hali satakunu salatu hatman ala khilafi salatihi za ka samu sallar ka bata dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba malam yace fa ta'ammal ka kalla ka kai kalwa ka gani mana abin da na faɗa ba gaskiya ba ne to sai mu je sama mu ci gaba da karatu ya ce malam yake cewa wa imma ma uridu fihi ma sabata anhu sallallahu alaihi wa sallama a cikin manajin littafi na zan koro abin da ya tabbata daga hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kama huwa mazhabil muhaddisin kamar yadda ya kasance shine mazhabin malaman hadisi kadiman na farko hadithan da sababbi wa qad ahsana man qala yake cewa malaman da suka faɗi wannan baitin gaskiya sun kyautata mai suke faɗa suka ce ahlul hadisi humu ahlun nabi wa in lam yashabu nafsahu anfasahu sahibu wato malam yake cewa wanda suka faɗi wannan magana sun dace me suke cewa ahlul hadisi humu su wane ne ma'abutan hadisi suka ce su ne ahlun nabi su ne ma'abuta annabi sallallahu alaihi wa sallama wa illam yashabu ko da ba su yi rayuwa da shi ba nafsahu da karan kan annabi ba su yi rayuwa da annabi ba an fasahu sahibu za ka samu numfashin annabi suke bibiya duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya aikata za su aikata abin da ya ce su bari za su bari wannan ko ba su yi rayuwa da manzo sallallahu alaihi wasallama ba su ne ake kira ahlul hadisi ina fatan mun gane malam ya ce min inshadil hasani ibn muhammadin nasawi kama rawahu al-hafiz biya ad-din al-maqdisi yake cewa wannan waka tana daga cikin waƙoƙi da suka halatta masu kyau ina fatan mun gane walidhalika malam yace saboda haka ne fa kitaba lallai wannan littafi sayakunu insha allahu ta'ala zai kasance da izinin Allah jami'an li shatati ma tafarraqa fi butun kutub al-hadith wal fiqh yake cewa zan ciro zan haɗa wannan littafi cikin abin da ya tabbata cikin littattafai daban-daban na hadisi da kuma littattafan fiqh ina fatan an gane على اختلاف المذاهب مما له علاقة بموضوعه بينما لا يجمع ما فيه من الحق أي كتاب أو مذهب بالك يكتوى واتو على اختلاف المذاهب zan ɗauko zan ciho in haɗa wannan littafi zan taɓo kowane mazaba da na gani cewa akwai gaskiya a ciki min ma lahu alaqatun bi mawdu'ihi cikin abin da yake da alaka cikin maudu'in wannan littafi ko baina ma la yajma'u ma fihi min al-haqqi duk littafin da naga ya tara wani abu na gaskiya ni zan dauko ne jimala ayi kitabin a kowane littafi ne in naga gaskiya zan dauka aw mazhabin ko a kowane mazhaba naga gaskiya idan ya dace da maudu'in littafi na wannan zan dauko ina fatan mun gane wasu yakunu amilu bihi insha Allah yake cewa kai mai aiki da littafin nan zaka kasance insha Allah mimman kada hadahu Allah zaka kasance daga cikin wanda Allah ya shiryar limaktalafu fihi min alhaq bi'izni cikin abin da mutane suka yi safani kai sai Allah ya shirya da kai domin wallahu ya adi man yasha ila siratin mustaqim Allah yana shirya da wanda ya so ya zuwa hanya madaidaiciya wannan ita ce kuma adalci a duk inda kake wallafa wani littafi ko za ka yi wa'azi to ya kasance abu na farko da za ka fara nisanta shine son zuciya duk inda ka ga gaskiya kawai ka ɗauke ta ko shaidan ne ya zo da gaskiya ka riƙe gaskiyar ka bar masa shekwancinsa ina fatan an gane wannan shine cikakken adalci a fage na ilimi amma lokacin da za ka zo ka fara surutai ko ka fara soke-soke to ka mana manhajin ilimi ka koma wani abu daban saboda aka shagaltuwa da kai kuma ba bai zama dole ba ina fatan an gane to wannan shine ainihin malamai na kwarai duk malamin da za ga ya zama mukallidi ya rike wani abu ba ka ga ya rike wani abu wato ya manne masa wanda wanda kuma shi ya ci karo da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan ba a sanya shi a sahun malamai an gane ko ana sa shi a sahun masu son zuciya amma da zaran za ka yi fatali da duk abin da ya zo wanda ya karo da na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan anan ne ka fara zama aka fara zama mai bincike ko kuma ka fara zama ɗalibi na ilimi an gane ko amma wani zai mamaye wani abu ya ce in ba shi ba ba zai yi wani abu ba kuma alhalin wannan abin bid'a ne kamar me tsarin ga mutane da yawa za su fara gudu ba aka ji suna cewa wa radiyallahu ta'ala an sadati tabi'in wal ulama al amilin wa li a'immatil arba'atil mujtahidin muqaddimul bid'a kenan an gane ko wa Allah ya yadda da dukkan tabi'ai dukkan wani tabi'ai in kai baka san mai abun yake ko ba ka sani an sadati tabi'in wal ulama al amilin wa li a'immatil arba'atil mujtahidin Allah ya yadda da malamai guda hudu kawai wanda suka sune mujtahidin wa muqallidihim da wanda ya bi su bi insani ila yawmiddin to idan baka bi su ba duk waɗannan a'imma din guda hudu sai suka kawo abin da bai dace da sunnar mazan Allah ba sai kai watsi da nasu sai ka ɗauki na mazan Allah kai kar Allah yarda da kai kenan ina fatan mun gane Allah ya mu dace kuma za mu zo mu karanta bayanan su malamai guda hudu Imam Malik Abu Hanifa da Shafi'i da da ahmad duk sun yi bayanin nan sun ce duk abin da suka kawo idan yi karo da na manzon allah a yi fatali da nasu a ɗauki nawa na manzon allah kaga sun riga sun gama ujiri kenan malam ya sun thumma inni hina wadatu hadha al li nafsi malam ya ce yayin da ni na sanya ma kai na wannan ka'ida wace ce ce ka'ida yace huwa tamassuku bis sunnati shine wato ruku da sunna as-sahiha lokacin da na sanya wa kaina tilas ne kaina zan bi sunna din wa jaraitu alaihi fi hadha al-kitab wa ghayrihi yace wannan shine mazabata a wannan littafin a wannan sa. an gane ko ba wannan ma littafin ba a kowane littafi mana na kenan mimman saufa yuntashar bainan nas yace da sannu wasu ma littattafai na za su watsu a cikin mutane insha Allah ta'ala da izinin Allah kuntu ala kuntu ala ilmin yace amma na kasance fa ina da ilimi bi ma'ana ina sane da me yake sane da shi annahu sawfa la yurda zalika kullu tawaif wal madayib ba kowa bane zai yadda da wannan abin da nazo lokacin da ka zo da sunna to wallahi sai kai bakin jini yake cewa ba kowa ba ne zai yadda da wannan abin da na zo da shi saboda haka yanzu haka muna karatun da wani na zagin mu in ce gashi nan muna rarraba kan mutane kuma ba wani abu ba ne a zuwa ji karatun mana masu ilimi su zo su ji wa muka zaga wa muka muzanta a nan gurin muna kokarin mu tabbatar da mutane akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama insha Allah malam yake cewa annahu saufa لا يرضى ذلك كل kullu tawa'if ba kowa bane zai yadda wal mazahib ba zai mutumin da yake bin wata mazaba ba zai yadda da wannan abin da na faɗa ba bal saufa yuwajjihu ba'dhum yace da sannu shashin ma mutane za su juyo da me aw kasirin minhum ko kuma da yawa daga cikin mutane alsinatu tani za su juyo da harshe na suka gare ni wa aqlamil launi ilayya yake cewa da rubutun zargi za a tar rubuce rubuce ana zagi na in ji malam yace amma wala ba sa min dalika alayya yace babu komai a kaina ba ruwana malam yace wala ba sa babu komai ka ta zagin nawa kana ta rage min zunubi fa inni a'lamu aidan yace domin ni na sani anna irda'an nasi ghayatun la tudrak yake cewa ka yarda da mutane wani abu ne da ba zai yiwu ba ya ce gharatun matudrak wani abu ne da ba zai taɓa yiwuwa ba ya ce wa allah ka sani cewa lallai man arban nasa duk wanda ya yarda da yarda da mutane bi suhtillah da fushin allah wato kai abin da mutane za su yarda da kai ko da allah zai fushi da kai ya ce duk wanda ya haka wakalahu allah ila nas Allah zai ji zai ji kuntar masa mutanen ka je ka karanta da mutanen bi ma'ana duk mutumin da ya dauki yaddar mutane ya ce shi zai bi to Allah zai hada shi da mutanen ka je ka karanta da su yace kamar kala rasul sallallahu alaihi wasallama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yace walillahi darra man kala yace wanda ya faɗi wannan baiti shi ma Allah ya saka mishi da alkhairi wani baiti ne yake cewa walastu binajin min maqalati ta'inin walau kuntu fi gharin ala jabalin wa'ar ومن ذا الذي ينجو من الناس سالما ولو غاب عنهم بين الخافتين سر yake cewa walaftu binaji min maqalati ta'ini yace ni ba zan kubuta ba dangane da wato sukan masu suka walau kuntu fi gharin ala jabalin ko da na kasance a cikin wani katon kogo akan kuma wani dutse mai girma mai bala'in wahalan hawa ko ba na kasance akan wannan dutse malam ya ce ba zan taɓa kubuta daga zargin mai zargi ba wa man dallari yanzu minan nasi saliman ce wa ma kake tsammani zai kubuta dangane da mutane yace walau ghaba anhum bayna khafatay nasri ya ce ko ba ka kasance a cikin fuka wato ainihin mikiya ka shiga cikin fuka ka huwa wajen kar mutane su ganka su zage ka ya ce wallahi sai sun zage ka sai sun zage ka duk wanda ya ɗauki yadda mutane ya shiga uku lokacin da ka kyautata mu mala ibrahim to lokacin kuma ka bata mu wannan lokacin da ka bata mu wannan lokacin wancan kuma yake yadda da kai to abin da za ka yi kawai sai ka yi don allah kawai ka kwakwata wanda zai zage ka kawai ya zage ka ya rage maka zunubi wanda kuma zai ji daɗin abin da ka faɗa ya bi sunna ya kubuta ya shiga aljanna da izinin Allah ina fatar an gane malam yace fa hasbi annani mu'taqidu anna zalika huwa tariqul tariqul aqwami alladhi amara Allah ta'ala bihi almu'minin malam yace fa hasbi ya ishe ni ni ma riga na sani alladhi mu'taqidun ina da yaqini anna zalika huwa tariqul aqwami wannan dariƙa a zage ka wancan ya duke ka ta can ya ce wannan ita ce hanya madaidaiciya hanyar da nake kai din nan ba regretin hanya ce ta daidai in ji malam ya ce alladhi amara Allah ta'ala wannan hanya ita ce Allah ya umarci mummune da su tsaya a kai wa bayyana na biyana muhammadin sayyidil mursalin kuma wannan hanya ce annabin mu ya mana bayani a kanta wa huwa alladhi salakahu salafu salih kuma ita ce malaman mu na kwarai suka bi min sahabati wa tabi'in wa man ba'da cikin sahabbai da tabi'ai da ma wanda suka gabace su dole an ka zo da ilimi sai an zage ka yace wa fihim al-a'immati al-arba'a daga cikin su akwai malaman nan guda hudu da ka da ka da ka makale musu in ba su ba sai rijiya ko ba kuskure ba su yi ya ce cike ke cewa to wannan ita ce hanyar su suma alladina yantami yauma ila mazahibihim jamhurul musulmin ya ce wanda waɗannan biyu guda hudu za ka samu gaba ɗaya musulmai suna wanda a yau su ake bi ko ba haka ba ne yace wa kulluhum muttafaqu ala wujubi at-tamassuk at-tamassuk bi sunnati wa rujuhi ilayha malam yake cewa dukkan waɗannan mazhabori guda hudu muttafaqu sun yi ittifaki akan ne ala wujubi tamassuk bi sunnati akan wajibcin ruko da sunna wa rujuhu ilayha wa ruju'i ilayha da kuma turawa ga sunna da duk sun yi ittifaki in aka yi wani sabani a koma ina a koma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa taraka kull kull kull qawlin yukhalifuha sun kuma yi wasiya sun ce wajibi ne a bar kowace magana da ta saba ma sunnar manzon Allah ma'ama kana alqa'ilu aziman duk inda mai girman maganar ya kai a yi watsi da maganarsa a ɗauki tawa ma'ama kana alqa'ilu aziman duk yanda girman mafaɗin maganar ya kai ya ce fa inna sha'anu sallallahu alaihi wa a a'azamu ya ce domin manzon Allah ya fi shi girma wa sabiru aqwamu kuma hanyar manzon Allah ta fi tashi walidhalika saboda haka ne fa inni qatadaitu bi hadi bi da wannan ne nima nake koyi da su wa tafaitu asarahum kuma na bi hanyar su an gane ko wattabatu awamirahum ni ma na bi umarnin su bit tamassuki bil hadisi dan riko da hadisi wa in khalafa aqwalahum ko ba ya saba ma maganganun su su malamai hudun kenan wa laqad kana li hadha al awamir akbar al athar fi nahji hadha al nahj al mustaqim yace idan ka lura wa laqad kana li hadha al awamir saboda wannan umarni ne da suka yi ba rashin kunya na musu ba saboda wannan umarnin ne da suka yi akbarun asari fi nahaji za ka samu cikin shimfiɗa na da abubuwan da nake yi na yau da kullum za ka ga wannan na hadan nahaj almustaqim za ka samu wannan nima hanyar nake bin jimala wa bi iradi an taqlid a'ma za ka samu na kau da kai dangane da taqlidanci wanda nake yin sa a makance za ka samu kawai wani na ta kalidanci ne a makance kawai idan aka ce malik ya faɗa abu ko shafi kawai binsa za a yi ko da malik ya ci karo da hadisi ya ce ai ya zo a malikiya ka ce ga hadisi ya ce ai to ka bi imam malik din ilimi ne malik bai san da hadisin ba ne eh bai san da shi ba mana bai san da shi ba kowane hadisi ne imam malik ya sani ba wani hadisi ba ne imam malik ya sani za mu zo mu karanta a gaba za ka ga sanadiyan abin da yasa suka ce idan aka ga hadisi a ajiye maganar su a ɗauki na hadisi za ka ga mai dalilin saboda a lokacin su wani hadisin bai zo ba ba ya haɗa hadisi kamar bukhari da muslim a guri ɗaya ba da shauransu yana fatan mun gane to shi yasa suka ce idan ka zo ka ci karo da wani hadisin ka yi fatali da maganar su ka ɗauki na manzon allah ya ce za ka samu ni malam wa iradi an taklidil a'ma na kau da kai dangane da takalidanci wanda yake ta kalidanci ya ce ka faɗi mu ta'ala an yi khaira allah ya saka mu malaman da suka yi magana nan da alkhairi da suka ce a yi fatali da maganar su a ɗauki tawa ta manzan allah sallallahu alaihi wasallama to za mu ya ce gashi ga maganar da suka yi layi biyu zuwa uku ya ce a kawalul a'immati fitti ba'i sunnati wa tarki kawalihim al-mukhalafati laha ya ce maganganun malamai manya-manya fiti a sunna dangane da bin sunna wa tarki aqwalihim da barin maganganunsu al-mukhalifati laha wacce ta saba ma sunna din ce wa min yana daga cikin abu mai kyau an masu kawuna mu koro nan mai za mu koro ma kasma alaihi abinda muka tsaya a kan shi min ba ba ba'daha mu ko shashin da malaman suka tsaya a kan shi mu ko wani daga cikinsa mai malaman suka tsaya a kan ya ce la'alla fiya ya idan muka faɗa da malaman suka faɗa tsile ya zanto wa'azi ga wani da duk wanda ya riko da su ya ce ba zai sake su ba ko da sun saba ma ba sunna ya ce ƙila ya zamanto jan kunne gare su wa zikira ga faɗakarwa da kuma faɗakarwa liman yuqalliduhum ga duk wanda zai ce shi ya lalake in ba su ba ba zai bi kowa ba bal yuqallidu man dunahu bi darajatin taqlidan a'ma yace kai ba ma su ba ga wani wanda zai rike wani malami ya ce in ba malam wani ba kawai ni ba ruwana da kowane malami akwai ko babu yanzu zaka ka ce ma mutum ga sunna sai ce malam wani ya ce kuma abin da zai bata maka rai ba malam malam a wannan zamanin malam malam a cikin malaman zamanin nan wanda kamar yadda malam ya faɗa a wancan karatu nashi yake cewa idan za ka sa malamin nashi ma a sauran malamai a duniya ma babu wanda ya san shi amma kana ce mishi annabi ya ce zai ce ai malam ya ce malam ya ce malam ya ce malam ya ce ka Allah ka raba mu da wannan jahilci Allah ka tsare mu wanda suke kuma Allah ya ganar da su Allah ba su ikon yin karatu malami ce ba ma malaman nan guda hudu ba ce duk wanda zai kama wani malami ya ce shi kan ya rike shi gagan ce wa yatamassaku bi ya yi uku da mazhaban shi shi kadai wa aqwalihim da maganganun malaman in ba shi ba kawai ba zai bi ba kama lauka na nazalat min as-sama'i kai ka ce maganar malamin nasu daga sama aka saukar ina fatan mun gane yace wallahu azza wa jalla kunu gashi kuma Allah madaukakin sarki yana cewa ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi abin da na saukar muku in ji Allah ku bi abin da na saukar gare ku daga ubangijinku wato Allah ya ce mu ba abin da ya saukar ba abin da wani malami ya faɗa ba wala tattabi'u min duni awliya Allah ya ce kada ku bi wani kuma bayan Allah yace amma qalilan ma tadhakkarun kadan ne za su za su ɗauki wannan ayar su yi aiki da ita kadan ne za su ƙi maganar malamin su su kama maganar manzon Allah Allah Allah ya riga ya sani sai yace kalilan ma tadhakkarun kaɗan ne za su zama masu hankali kaga Allah ya riga ya gama bayani to ina ga za mu tsaya a nan mun karatu amma lokaci ya yi halinsa za mu tsaya a nan idan muka zo sati mai zuwa in allah ya kai mu muna da rai bai ɗauki numfashinmu ba za mu zo mu karanta abu hanifa ta rahimahullah a ga sai ka maka abu hanifa me abu hanifa ya fara dangane da sunna ya ce ka bi shi ne ko ya ce ka bi manzan allah to idan muka zo karatun za mu karanta da ikon allah sai mu zo yana gama abu hanifa domin abu hanifa ya ke mu imamu malik an gane ko domin an haifi abu hanifa shekara ta tamanin bayan hijira imam malik kuma an haife shi shekara ta casa'in da uku da hudu an gane da uku bayan hijira an gane ko to yana maka gama maka maganar abu hanifata sai ya ce maka malik ibn anasin mai malik ya faɗa dangane da sunna yana gama maganar malik sai ya ce maka ashafi'i imamu shafi'i dan ya girmuwa imamu malik haka ya kawo maka su daki daki gaba ɗaya malaman nan guda hudu ba ake kiransa a immatul arba'atul mujtahidin ko to zai kawo maka bayanin da suka yi shi idan aka samu sunna aka samu hadisin manzon Allah za a ɗauki maganar su ko za a ajiye maganar su a ɗauki maganar manzon Allah kowa zai wanke kanshi to saboda haka ya riga ya wanke kanshi idan aka ce maka ga hadisi kace imam malik to ranar tashin kiyama imam malik zai baran baran da kai in tabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'u al'azab wa taqatta'at bihim al'asbab an gane ko zai baran baran da kai yasa da wannan ne zaka ga wani saboda ta ƙalidancin sa wallahi da yazo masallacin ne yayi sallah gware ya rasa sallah gware ya rasa sallah saboda shi ya yi ta ƙalidance akida daya an ce in ba ya bi ba malam wani to sallarsa ba ta yi ba allah ya kare mu allah ubangiji ya kara shiryar da mu ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon bunta ya nuna mana kuma bata ya bamu ikon guje mata da wannan ne nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ban sani ba ko mai tambaya eh akwai wanda suka yi zamani ɗaya akwai kuma wanda sai bayan wannan wannan yanzu ina fatan an gane kuma kai ka ce sun haɗa baki ne sun yi mitin suka yi wannan magana a ba mijin suka yi ba kowa ya gane matsayin manzon Allah ne shi yasa ya faɗa haka ba ka samu wani malamin bai yi zamani da wani ba kamar yadda za mu zo mu gani sai da abu hanifa ya shuɗe imamu malik ya zo ina fatan an gane ba zamani ne suka yi ba akwai kuma wanda Allah ya kaddara musu sun yi zamani daya amma duk suka yi ittifaki suka ce a yi watsi da abin da ya zo daga ra'ayinsu a ɗauki sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zamani ɗaya suka yi ba wasu sun yi zamani wasu kuma ba su yi zamani ba ina fatan an gane Allah ya sa mu dace na tambayan ƙarshe saboda lokaci yana shan bai Allah ya tsare kamata a ci abinci da shi wani mutum da yake shan giya yana shan giya amma salloli guda biyar din nan yana yin su to anan shi ya halatta a ci abinci da shi ko bai halatta ba to da farko dai ya halatta a ci abinci da shi mana an gane ko a sai dai akwai koshin mark a kan sallarsa tana karbuwa ko ba ta karbuwa domin allah ya ce inna salata tana anil fashai walmunkari sallar sallah tana hana alfasha da mai da almunkari kaga giya tana daga cikin mai alfasha tana daga cikin almunkar ko ba haka bane to sallarsa kenan kaman alamun akwai alamun ba a karban sallarsa kuma anan ba zai hana a yi mu'amala da shi ba ba zai hana kuma a ci abinci da shi ba yayin da yake halin baya cakuɗanye da giyar ina fatan an gane kuma anan za a yi masa addu'a Allah ya shirye sa ba ba kuma a tsire mishi albarka ba domin akwai hadisi ingantacce ba a cikin sahihul bukhari na abdullahi ibn limam wannan abdullahi din yana zuwa majalisin manzon Allah ko da yaushe a kama shi a masa guma la azane shi saboda ya sha giya wata rana sai sahabbai suka ce kai la'anahullah ma ma aktharu ma yuta bi kullum sai an kawo shi an zane shi Allah ya tsine mishi sai mu Allah ce la tu'inu shaytan ala ikhwanikum kada ku dinga taimakan shaytani akan yan uwanku ga shan giya ga tsinuwa da wanne zai ji sai manzo Allah ya ce innahu kana yuhibbu Allah wa rasulahu lallai shi Abdullahi dan nan da ake zane shi akan giyan nan yana cike da san Allah da manzansa saboda haka wannan ba zai hana a yi mu'amala da shi ba irin yadda addini ya tsara subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin